akwai abin da yake jawo kake ga muke saurin tsufa ka ga mutum shekaransa talatin kai kaza ta shekaransa arba'in da biyar saboda kana da mata amma kuma fa ka haɗa irin waɗannan abubuwan da nake so na maganar su a yanzu bai dace ba kana da mata a ce za ka iya kwana uku baka ci kwakwa ba to amma satin ansa a kan shi kamar yadda taɓa bayani shine in ka samu lokaci jifa jifa ka ga kwakwa a wajen mai sayarwa ka sayi kwallon ya fasa maka ruwan cikin ka ce ya zuba maka a leda fara ka dawo da shi gida ka ce wa matarka to ga wani aiki fa ta kankare bayan kankanan damun tana da bulanda watakila na wuta na bayan kwakwa afuwan bayan kwakwan in ta kankare ta yanka su kanana kanana kamar haka ta jefa a cikin bulanda ta markaɗa shi ruwan wannan ruwan kwakwan ba sai a zuba a ciki sai ka je kaka ce a baka madaran gari gongomi ɗaya ɗari biyu da ashirin ne sai ka zuba a ciki ko ya fi haka yanzu haka ne gongomi madara yanzu ai na gari sai ka zuba a ciki in ka zuba ya ka ɗan ya ka sa suga kwantitinsa ya zama kamar kofin nan guda biyu da ka ɗan ƙara masa ruwa kaɗan an gane ko sai ka ce wa matar ka je ki sa mana shi a fridge ana sa shi ne ka san a freeze saman nan ne ke yin ice in ba da mu deep freezer ba ne an gane ko sai a sa shi a step na biyu inda zai dan sanyi kaɗan kada ya sanyi over sai a ciro sai kai ka sha kofi ɗaya matar ka ta sha kofi ɗaya a lokacin an gane muna ji ta za ka ga abin da zai kosin maka abin da yake kawo kaɗan da faɗa ana samun maza masu ƙarancin spam kuma ka sani cewa daga tsawon da yake hana mace samun ciki shine karancin sperm don duk lokacin da namiji ya yi releasing a jikin mace yana releasing in sperm kwaya miliyan ashirin ne miliyan na a cikinsu gaba ɗaya ka gane yasa nake baka satar an saka namiji ka dinga cin diet fa ka dinga cin abinci fa sosai mai lafiya fa saboda a cikin miliyan ashirin ɗin nan kwalli ɗaya Allah zai ɗauka ya yi halittan ɗa duk sauran zai bi jikin matanka sai ga matanka tana dan cika so fulomfi kai kuma kana ramewa